فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم تدامى نعم بتتوى دكتور عبد الله عثمان gadon kaya ka san profesa shi ya san profesa to sai profesa mahmud argungu ya zo kyaface ne ce kai profesa ne ho full profesa ne don haka ya wuce dokta a halin yanzu saboda ku sani wannan profesa ne shi ma zai ci gaba tare da mu insha Allah Allah rama bismillah wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى مسلمي na wannan babban gari na argungu a jihar kebbin najeriya a Kofar gidan wanmu kuma jagora shugaba Jerman Kebbi wanda mun hada wannan wuri ne saboda munasaba ta arzikin aurar da 'yarsa da ya yi a yau bayan manya-manyan baki daga ƙasar nan gabaɗe sun hadu muna addu'a Allah sa albarka a wannan taro kuma wannan sunna da aka ƙoƙarin ɗabbaka ta yin walima lokacin da aka yi aure na musulunci a matsayinsu na manya da suka rungumi wannan hada zumunci da gayyato malamai na kusa da nesa allah ya masa albarka ya saka masa da alkhairi malamai sun yi wa'azi allah ya sani ina zaune na ƙaru da yawa kuma na amfana kowa za ka ga da irin baiwar da Allah ya masa wannan shine albarkar musulunci da da'awa ta musulunci ina zaune ina ta kallon alarmomin nan na gansu yadda kowa in ya tashi ya rike ƙur'anin nan yake da gaske amma kowane ɗaya daga cikinsu shi ya san wahalar da ya sha ya je karatun ƙur'aninsa ba su da wani albashi da aka ware musu a matsayin matsayinsu na ahalullahi na kusa da Allah masana Allah ba su da wata al'umma da ta ce za ta ɗauki nauyin rayuwarsu haka suke zuwa su tsaya duk ayar da kake nema a cikin alkur'ani ka miƙa musu fika za su karanta ma Allah ya san irin kashe dare da suke yi wajen bibiya alkur'ani duk wanda ya san alkur'ani ya san cewa rike alkur'ani ba wasa ba ne. ina amfani da wannan dama ina yi musu addu'a alarmominmu mu Allah ya ƙara mana yawan su Allah kuma ya sanya musu albarka Allah ubangiji ya ba su ɗaukaka ciyar da su gaba ga malamai masha Allah ba za su lissafu ba na san cewa shi mai gabatar wannan dole akwai waɗanda ya haƙura ma bai iya kiran sunansu ba ko bai zai iya dora su a wannan mambari ba a wannan dare to ba abin da za mu ci sai mu ce mutanen argungun yau alheri ya sauka gare ku sai ku yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya ɗazu nake gaya wa malamina shugabana profesa mansur ibrahim sokoto na ce malam ka duba mutanen argungun ɗin yadda suke son Allah sun cika wurin nan ba za ka iya faɗan iya ɗan adam da yake zuba a gurin nan ba kamar wa'azin ƙasa yake na ce wannan in ya nuna wani abu yana nuna tasirin musulunci a wannan lardi tasirin musulunci a wannan wuri muna fatan Allah ya ƙara muku san Allah Allah ya ƙara muku san manzan Allah sallama kafin na yi nisa sai na yi addu'a ta musamman ga uba jagora malami mai haƙuri malami mai kishi malami mai san Allah sheikh abubakar giro argungu a wannan gari yana kwance yau a kabarinsa ya ubangiji ka kai masa lada na wannan wa'azi a cikin kabarin shi ya Allah ka sa Sheikh Abubakar Giro dan aljanna ne bayan da ya bari dazu mun ji bayan malam Allah Allah ya sa albarka Allah ya ƙara fasaha Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara hakuri kuma muna fatan alherin da malam ya bari Allah ya dada yada shi Allah ubangiji ya haɓaka shi Allah kuma ya sa al'ummar musulmi na argungun Allah ya fi fitar muku da shek Abubakar Giro shek Abubakar Giro shek Abubakar Giro shek Abubakar Giro bila adade <coughs> wannan ita ce muƙaddima da zan yi wa'azina ba mai tsawo ba ne gajere ne insha Allah ni abin da nake so ne magana akan ne zan yi magana ne akan gida sunan wa'azina halinmu a yau idan na ce halinmu a yau ina so in zaƙulo wasu ne daga cikin ɗabi'unmu mu musulmi a yau irin yadda idan an yi magana musulunci musulunci muna kabbara muna so mu nuna kishin musulunci amma mu da kanmu muna tauye musulunci a cikin gidajenmu da mu'amalolinmu magana ta gaskiya mu ji tsoron Allah ya ku al'umma musulmi malam duk wata aya da ta ce a ji tsoron Allah karanta mai ita bismillah ka san tsakanina da kai haka za mu yi ta wa'azin sai dai kai haƙuri da ni ni ba zan jawo ma an fara baka sata ansa ba kawai kaulalu mota kwamfuta ne اتقوا الله حق تقاته ولا illa إلا وأنتم Allah ya ce ya ku masu imani ina jin mutanen argungun ai kun yadda kuna da imani da Allah Allah ya ce ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi ashe babban burin ɗan adam musulmi ya mutu yana kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ya faɗe ta a firici ko kuma aikinsa ya tabbatar cewa ya mutu yana kan musulunci ba ni wata فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u ku ji tsoron Allah iya daidai jin gwargwar iya daidai gwargwadon jin tsoron Allah ma'ana ba za ka iya yin abin da ya fi karfin ka ba ku yi da'a ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku ciyar daga abin da Allah ya hore muku kada ku zama maruwata ba ni wata يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ya ku wanda ku ji tsoron ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku zama cikin masu gaskiya kaga wannan duka wasu dabi'u ne da Allah yake nuna mana musulmi abin da ya kamata mu sifanta da shi kenan wa kunu ma'as sadiqina ku zama tare da masu gaskiya kar ku zama tare da makaryata Allah wadar musulmi da ya zama makaryaci mai mu'amala da ƙarya mai taimakon ƙarya mai gina ƙarya magana ka ƙarya zaman ka ƙarya tashin ka ƙarya mu'amala ka ƙarya cin ka ƙarya shan ka ƙarya mutum ka kasa gane me yake nema a wannan duniya duk abin da zai siya yi ƙarya ya za ka yi kai albarka ba ni wata ayar يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا ku waɗanda kai imani ku ji tsoron Allah ku nisanci mu'amala da riba duk abin da ya saura na riba da Allah ya yi bayani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani ku ce shi ku daina yi idan har kun kasance ku masu imani ne abin da ake nufi da riba shine a ziyada ƙari mutum ya ba da bashin naira dubu ashirin ya ce a dawo masa da naira dubu ashirin da biyu ko da uku ko da hudu ko da biyar mutum ya je ya kai kudinsa banki na zamani irin wannan bankuna conventional banks da ake mu'amala su a ta tabka mai kudin ruwa ya ci da kudin ruwa ya sha da kudin ruwa ya hau mota da kudin ruwa ya ciyar da iyalinsa da kudin ruwa kudin haram wa mat'amuhu haramun وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام الله يقول فأنا النبي يقول فأنا يستجاب له تيايا تقاقا ذا أمسى مسا يورو بتازما ruwan dare matan aure a cikin gida ke raba raba sai hajiya ta je ta karɓo taimako a wajen yayanta ko wani kaninta da yake ɗan ɗaukar albashi mai kauri ya bata dubu ɗari biyu Tazo tana bin makota tana raba musu dubu biyu dubu uku ana dawo dubu biyu da ɗari biyu dubu biyu da ɗari uku matar aure tana raba riba matar aure yau a cikin gidan bahaushe tana siyo katan ɗin taliya tana rabawa ana ninka mata kuɗi saboda talauci matar aure yau tana ƙulla suga tana bayar da shi bashi a matsayin riba riba a ma'amalolinmu na kasuwa masu shago mutum yana bayar da riba idan ana sayar da abu naira dubu biyu idan bashi za ka karba sai ce dubu biyu da ɗari biyar in ka karba karba in ba karba ba tafi ka bani wuri talauci sai ya sa ka miƙa hannu ka karba yaya shagon ka zai albarka yaya mu'amalar ka za ta yi albarka yau ka duba mutane yadda suka kashe rayuwarsu da cin riba da mu'amala da riba wani ya gina gida da kuɗin riba ya hau mota mai tsada da kuɗin riba يا كارا أمريا دكودير ربا يا سيغونا دكودير ربا ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أي وانا دهو أي cikin fushin Allah cikin ƙiyayya da Allah faɗa da addinin Allah Allah ya ce waɗanda suke cin riba ku shirya yaƙi da Allah da manzan Allah nam إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نعم ai ba ita na nema ba kaga abin da yake haɗa da kai kenan na ce maka Allah ya ce waɗanda suke cin riba su shirya yaƙi da shi sai ka kawo aya nan lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tawlimuna wa la tuzlamun waɗanda suke cin riba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan ba ku hannu ba daga cin wannan riba to ku shirya yaƙi da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu kai za ka iya fada da Allah Za ka iya fada da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko su turji fa ka iya fada da su ka ce ka yi fada da Allah da manzan Allah wane kai mu dawo ku ji tsoron Allah ya ku musulmi akwai wata ayar innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun lallai mu'minai yan uwan juna ne ku gyara mu'amalarku ku ku gyara tsakanin yan uwantakanku wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum turhamuna ko kuwa samu rahama a wajen ubangiji tabaraka wata'ala yau za mu buga da kai alaramma na gawa zai kada wani ba ni wata ayar kuma do ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Allah ce ya yi wallazi na amanu in tattaqullah ya kuma su imani idan har kun ji tsoron Allah to Allah zai bambance muku tsakanin karya da gaskiya Allah zai ba ku basirar da za ku gane bambanci tsakanin karya da gaskiya tsakanin baki da fari tsakanin mugu da salihi wa ya lakum kuma Allah zai gafarta muku duk wannan fa albishir ne idan ka ji tsoron Allah a cikin wannan rayuwar duk bonus ne Allah tabaraka ta'ala yake bayarwa jin tsoron Allah nan shine tushen rayuwa jin tsoron Allah nan shine kwanciyar hankali jin tsoron Allah nan ya ku musulmi shine nutsuwa na'am يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم نعم. وأطيعوا الله ورسوله aran ma dabara ya kawo mana ayar da Allah ya ce ya sa ka anil anfal a ciki yace fattaqullah ku ji tsoron Allah ku gyara mu'amala tsakaninku ku gyara fushi tsakaninku Shi ne wa'azin da shugaba ya mana a nan gurin cewa mu yi sulhu mu zauna lafiya da junanmu gaba daya ya ishe ku haka ko ya kara muku to wannan a yanzu mun yi zero zero ne bai kada ni ba ban kada shi ba ba to ga wani araman nan ya ƙaro wata kai kai kar baka shiga ba yau za su sa kai ta karatun Kur'ani ka kwana kana yi wallahi ka kyale su ni ma nan sai da na yi addu'a kafin na hawa gurin nan ai waɗannan mutane malam sai dai Allah wani ya ce ba faɗa da mai ƙur'ani ba ya sa ka kwana kana tilawa bacci ya kasa zuwa maka abinda nake son ce da ku daga cikin matsalolinmu shine na bangare farko shine akwai matsaloli tsakaninmu da mu'amalanmu da iyalanmu da Allah ina so ku bani aron kunnuwanku jama'a iyali in ce iyali gida rufin asiri ne alheri ne albarka ne dukkanmu nan gaba ɗaya ta hanyar iyali aka same mu ta hanyar iyaye gida ɗinnan da kuke gani akwai dokoki na Allah akwai dokoki na shari'a akwai awamir akwai nawahi da Allah maɗaukin sarki ya shimfiɗa mana mu kula da su amma kash idan mutum ya yi kuskure ya yi sakaci ya bar gidansa ya lalace ya lalata iyalinsa ya rugurguza rayuwarsa gaba ɗaya har ya mutu bai da baya to amma yau abin da yake kashe mana gida da farko dai rashin mai da hankali wajen zaben abokiyar zama wallahi duk wanda zai aure ya ku samari matasa 'yan allahu akbar kada kada ka kuskura ka je ka auro matar da ba ka da garanti da tabbas akan zaka samu zaman lafiya da ita kuma zaka samu tarbiyya ta musulunci a tattare da ita kada kyau ya dauki hankalinka maciji ma yana da kyau in ka ga fatan maciji malam ba magana in ka taba maciji laushi in ya bi ta kanka kana kwance sai ka ji wani sanyi amma yana cikin halittar da tafi kowanne muni yayin da ya daga kansa aka yi buɗe bakinsa zai sare ka cikinsa guma ne amma yana da kyau tsuntsun belbela yana da kyau fari sal babu belbela wadda take da bakin gashi a jikinta amma namanta baki kirin akwai abubuwa za ga suna da kyau a zahiri amma cikinsu bai da kyau haka cikin 'ya'yan da kuke aura akwai masu kyau a fili kaga yarinya malam kamar ita ta yi kanta kamar ita ta zaɓa wa kanta siffarta amma idan ka aure ta wallahi sai ka biya haraji duk wanda ya auri mace dan kyanta sai ta masa alfahari sai ta ja shi a ƙasa sai ta wulakanta shi kana kiran kana cewa jimana tana caye eh. za ka iya bukatar ta ce a'a an kawo mana rahoto akwai waɗanda suke neman matansu wallahi timetable suke musu malam timetable ka ji ka ce wani monita aji akwai wanda sai sati sati take yadda mijinta ya kusance ta akwai wanda duk ranar da suka yi fada da shi kar ma ya neme ta saboda ta san cewa jarababbe ne fitinanne ne mayan mata ne sai ya bi ta duk wulakanci sai ya wulakantar da kansa ya kai kansa wajenta me yasa saboda dankin ta ya aure ta ba dan addinin ta ba ba dan kaza ba dan kaza ba shi sa manzo Allah ce idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'arsa haka annabi cewa ya addini ɗabi'a mace ce ko namiji in za ki nemi miji mai addini da ɗabi'a mai kyau alhuluk alhassan kai ma idan za ka nemi mace ka nemi mai addini da ɗabi'a mai kyau wanda ita ce za ta zama mafi alheri a cikin mata خير النساء من إذا نظرت إليها أسرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك عن نفسها ومالك ما في الهيري أتكم ماتا wacce da ka ganta sai ka ji farin ciki saboda tana maka da'a saboda tana maka biyayya saboda tana ƙaunarka saboda dan Allah take zama da kai idan ka bata umarni sai taimaka ɗa'a ka ji wa'iza amartaha a idan baka nan sai ta kare maka mutuncinta ta kare maka dukiyarka saboda Allah to daga cikin matsalolin da muke fuskanta shine ba ma iya kontrolin ɗin matanmu da yawanmu wallahi malam wani matarsa ta yi can shi ma ya yi can yau an wayi gari maza suna kashe gidajensu ta hanyar ba sa iya sarrafa iyalinsu bai isa ya ce mata ki ta yi ba bai isa ya ce mata ki bari ta bari ba bai isa ya ce mata zauna ta zauna ba tashi ta tashi ba baya iyawa mutum ne daif mutum ne mai rauni sakaci wajen kulawa da tarbiyyar 'ya'ya kaga malam bahaushe bai da aiki sai gadara haihuwa da tara 'ya'ya amma ba a gadarar tarbiyya ka haifi 'ya'ya ka bar sun zama 'yan tasha ka haifi 'ya'ya ka bar sun zama barayin awaki ka haifi yaya kabar sun zama masu satan takalma a matsalaci. ka haifi yaya kabar su sun zama ƙazamai waɗanda suke masu fitina mazinata 'yan luwaɗi 'yan neman maza 'yan neman mata amma dai wai kai musulmi ne ga rashin adalci a gidajenmu mutum ya zo ya auri mace ɗaya biyu uku hudu amma wallahi baya idai tsakaninsu cefane wasu mazajen ba sa iya yin daidai tsakaninsu da matansu idan yana ɗakin wance zai mata cefane mai kyau idan yana ɗakin wance zai tauye mata haƙƙi ba sa iya biyan ba sa iya yin adalci akan shimfiɗa akan matansu ba sa iya yin adalci a sutura akan matansu idan ana son ki ana son 'ya'yanki idan ba a son ki ba a son 'ya'yanki kaga mutum a gidansa ‘ya'yansa sun gane cewa babansu bai da adalci yaro ya buɗe baki yana cewa wallahi babanmu azzalimi ne ka san me yasa faɗi wannan saboda ya ga ubansa ya ga ubansa baya adalci wa mahaifiyarsa akan abin da ya shafi amaryar da ya aura ita wannan ai ta hira da ita ai ta labari da ita in 'ya'yanta sun bukata a kawo musu da wuri idan ta bukata a kawo mata da wuri amma waccar laifinta saboda ita ita ce uwar garke ita ce ta haifa ta haifa ta haifa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da mu yi adalci a tsakanin matan da muke aura Allah ya ce kar ku bar wata daga cikin matar ku fatadruha kal mu'allaqa ku batta a rataye kamar ita ba ba ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما الله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بذاكو إيين آدلتي أكان ماتا دريبس دريبا na soyayya ko na ƙaunarsu a cikin zukatanku ba ko da kun yi iya ƙoƙari yanzu misali kana da riga bakwai takwas tara goma kaga din naka ne amma a ranka sai ka ji ka son wata riga a ciki kana da motoci uku hudu biyar sai ka ji ka son wanci kana da takalma kaza sai ji ka son kaza haka kana da yaya dole a cikin yayanka uku hudu biyar shida sai ka ji wane ranka ya fi kwanciya a kansa da kwanciya hankali a kan shi amma abin da ba a so shine ka nuna bambanci wajen yi musu sutura abinda ba a so shine ka nuna bambanci wajen biya masu kuɗin makaranta abinda ba a so shine ka rinka jansu a jiki ka kori sauran wannan shine aibu to haka a cikin matanka guda ɗaya biyu uku hudu dole za ka ji wata ranka ya fi kwanciya da ita saboda watakila ta fi tausayinka ko ta fi jin ƙayinka ko ta fi kaza ko ta fi kaza ko ta fi taimaka maka ko ta fi rashin maka almubazzaranci a gidanka to amma duk da haka ba a baka dama ba idan ka zo ciyarwa ka nuna bambanci tsakaninsu ba a baka dama ba idan ka zo sutura ka nuna bambanci tsakaninsu ba daidai ba ne irin ababen da maza yau suke yi na rashin adalci wata baiwa allah malam ta kama mijinta da rashin adalcin da yake mata idan ya zo dawowa gida idan yana ɗakin amarya zai yi mata sayayya wannan abubuwan na bakin titi masu haka an gane su ko bankararrun na haka to kullum in dai girkinta ne saboda ita Allah ya jarabe ta mace mai son naman kaza kuma Allah ya jarabe shi baya iya yin adalci a kanta da 'yar uwarta sai ya taho da kaza baiwa Allah kullum idan tana ɗakin sai ta ringa jin ƙanshin kaza ta ringa jin kurmus kurmus kurmus kurmus a ɗakin makociya ita kuma idan an zo sai a barta da miyar kuka da tuwon masara da tuwon dawa baya tsayawa haka sai ya haɗo da biredi lafiyayye wani biredi wai sunansa jani'in jaka mai laushi irin biredin nan na bayan isha'i irin na karfe tara mai laushi kana ja yana ja mai daɗin haɗawa da naman kaza da tsire sai ya taɓa da shi to idan mutum ya zo sai ita wannan matar sai ta tsaya tana hira da amarya don ta ga mai mai gidan zai taho da shi a hannunsa ita dai yana shigo mata ne hannu rabbana ba komai ko sauran kofar gida zauren kofar gida me kuke ba ku shiga daka ba dare yayi ta ce a muna jira ka zo ne mu sallama mu gaisa saboda dare ku shiga ku shiga ku shiga dubar mara gaskiya ya baka dariya ne wai ko akwai matsala ne kaga yayi dariya a dole ko ya kora su ita dai uwar gida ta ki shiga da ya ga bata shiga ba kun san me yi sai ya samu bayan kofar gidan kofa da ake rufewa ta gida sai ya rataye ledar biredi da ledar tsire sai ya shigo haka kawai kama fada ita amarya saboda munafurci ta shiga sai ya bi uwar gida kuma ta tabbatar sai ya zo da wani abu ta ce to bari in rufe kofar gida wallahi matan ne da ka san wahayi aka yi mata kar ki rufe kar ki rufe zan fita kar ki rufe kar ki rufe zan fita zan fita ta ce wallahi sai na rufe malam mata ta je ta tura koba kawai sai ta ga bakaken ledodi suna yelo yelo yelo yelo ta ce Allah ya bani Allah ya bani ta nado ta kawo mutumin nan kakka ɗora irin bala'in da ya ce mata a gidan nan ta ce wallahi yau da ni da 'ya'yana za mu cinye kazan nan da biredin nan mu ne Allah ya bamu ka gani abin da yake haɗa da kai kaga ka duba ka duba ka <laughs> Allahu akbar <laughs> ta masha Allah mun saurari prof dr abdallah usman gadon kaya kano laifin daɗi karewa so a yi in insha Allah wata manasaba za ta sake haɗa mu kuma inda ya kebice insha Allah za mu ba shi lokaci waton na ɗabi da kanka za mu dakatar da shi